Disamba 15 ga watan Disamba shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. An buɗa wani babban zaman taron 'yan jarida da wasu shugabannin kafofin sadarwa kan batun tafiye-tafiye da labaran jabo a cikin tafarkin kwamitin tsawon kwanaki biyu a birnin Yamai garin haske a cikin labarin. Mutum uku aka sace a ranar Litinin da ta gabata a da'irar Bagaza a gundumar kunne shugaban da'irar na tafi da karin bayani a cikin labarin. A rahoton na musamman za mu taɓo batun ƙalubalen cutar COVID-19 kan shige da fice na dabbobi kan iyakoki. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Ƙungiyar 'yan jarida a fannin tsaro da tafiye-tafiye ta tsara yau da safe a birnin Yamai wani zaman taron tattaunawa kan bayyane da tafiye-tafiye a cikin yanayin cutar COVID-19 a ƙasar niger tsawon kwanaki biyu. wannan na farko da ya hada 'yan jarida da masu gidajensu za su tattaunawa ne kan matsalar tafiye-tafiye da kuma baza labarun da ba su da tushe kamar yadda maudu'in zaman taron ya nuna abdulrazak idrisa shine shugaban kungiyar ga karin bayanin da ya matan nan fudai ahmed Aikin farko mun kammala shi a watan Oktoba da ya gabata tare da sakamako mai kyau. Kafafen yada labarai shida ne suka haɗu suka yi jimillar rahotanni 106 da bincike da tattaunawa da rahotanni na musamman. Wannan sakamakon ya sa ƙungiyar UNESCO mai kula da yankin ƙasashen Afirka ta yamma da Sahel suka ga cewa sakamakon aikin farko ya ba da damar ƙara mu domin yin aikin mataki aiki na biyu wannan aiki na biyu da muka kaddamar a yau da safe ya samu hada 'yan jarida da za su kwashe tsawon kwanaki biyu muna tattaunawa a kan binciken labarai a yau za a bai wa 'yan jarida horo bisa matsalolin bakin haure kuma a samar da hanyoyin binciken labarai saboda a cikin labaran da ake yadawa wanda ya shafi bakin hore, akwai da yawan su da ba na gaskiya ba za mu tattauna tare da masana a da'irar bazaga da ke a nisan kilomita 18 daga birnin kone wasu mutane dauke da bindigogi da ba tantance su ba sun farma a ƙauyen mazoji da ke iyaka da ƙasar najeriya mutum uku aka sace kamar yadda alhaji manu shugaban da'irar ta bazaga ya shaida ma asumana musa arzika yan kidnapping kuma a waɗaka kiransu. su lalle sun shiga garin mazoji sun ɗauke wata mata da diyatta to diyar tana da goyo iyaka shi da najeriya don musamman iyaka ma cikin garin tarratsa to wannan abin marar daɗi da ya faru sai hukumomi suka yi tunanin cewa ya kamata a zo a jajanta musu bisa ga haka muka tsara babbar tawaga da prefe da sarakuna da jami'an tsaro muka zo har garin mazoji saboda mu jajanta musu bisa ga matakai waɗanda ya kamata a ɗuka saboda irin waɗanda abubuwan su bar faruwa. Lalle jami'an tsaro namu nan suna bakin su 'yan majalisar dokokin ƙasar nijar sun amince ma da kasafin kuɗin kasa ta shekara mai kamawa cewa 2022 shi da maraice a ɗakin majalisar kasafin kuɗin ƙasar nijar na bana ya kai kusan miliyar dubu uku na sifa. sabanin bara da yake kan miliyan 2,000 da miliyan 888 inda ya karu da kusan miliyan 20 na sefa ina kwatanta da na farko kamar yadda jaridar gwamnati mai fitowa a kotu safiya louis sahil ta bayyana an girka wani kwamitin da zai sa ido kan batun ilimi da horo jiya a gaya ma'anar sa wannan kwamitin ita ce yin nazari kan batun cigaban karatun yara a wannan yankin sani umaru mamba ne a kwamitin yama fadel alu karin haske dalilin taronmu na yau son mu kai nan eh, cikin na koloni a samu a yi kokari a rage yara daga rashin zakkuwa ana son ne a sa kwamiti kwamiti na sa ido ga yaran da ke kauce malakwal don yaron da duk kauce malakwal kwamitin nan ya yi kokari ya maido shi lakwal ya samu ya kare lakwal ita cikin shekara shine ake so don al'umma ta yi kokari ta yi wannan har ƙarshen shekara mu gani menene mun ka samu yaro nawa ne mun ka samu mun ka maido lakwal don abun na da yawa sutu wajen mata shi yasa cikin wanga assembly ma mun ka ce representant guda ta AMA ta zo ta ga matsaloli da muke ga samu cikin lakwana bisa kan zuwan yara mata lakwana Ƙasar China ta taimaka ma ƙasar Nijar da allurar rigakafi ta COVID-19 dubu 400. jakadan kasar china a nigeria jang feng shi ya jagoranci bikin bayar da alluran shawarar jiya 14 ga watan disamba a birnin yamai gaban hukumomi masu kula da kiwon lafiya na kasar niger in jaridar anp jaridar ta kuma kara da cewa kasar ta china za ta kara ba kasar niger wasu taimako na alluran dubu hudu nan gaba in ji ita batun kasancewar kafofin watsa labarai na kasar niger a cikin tsarin tnt na tafiyar hawainiya yayin da masu ruwa da tsaki a bangaren sadarwa na kasar burkina faso ke fafutukar inganta shi kamar yadda abdulaziz bamogo mai bima shugaban hukumar sadarwa ta burkina faso ya shaida ma muktar hamadu ta waya Babu wani muhimmanci idan misali akwai 'yan Nijar kashi goma sha hudu cikin ɗari da ke kallon TNT. Babu wani muhimmanci idan kashi goma cikin ɗari na 'yan Burkina suke kallon TNT. Dalilin kenan nake cewa akwai wani aikin da ya kamata domin ƙasashenmu, domin masu kallonmu da saurare, masu watsarinmu. Shine na aiki domin samun TNT mafi daidaituwa da mu. TNT da zai fi jan hankalin al'ummomi. Kuma wannan yana nufin baiwa talabijojinmu ƙarin mallakar yankunanmu, ƙarin samun karbuwa, domin ƙara ƙara samun kuɗaɗe na tallace-tallace domin ƙara samun zarafin tsara shirye-shirye masu kyau domin jama'a. Nan ne za mu samu wani abu. Idan kuka kawo shirye-shirye masu kyau, kenan zai ba mu damar kasancewa da tsarin TNT. Idan ba a yi shi ba, za mu shiga cikin wata matsala inda wasu tashoshin waje ne za su zo su zuba kayayyakin aikin su ta layi ta tauraron ɗan adam ta yanar gizo kenan su ne al'ummomin mu za su kallo kenan talabijojin mu za su samu matsala gare ni nan ne babban ƙalubale. masu gari ruwa dama ne suka halarci a ranar lahadin da ta gabata a balle yara wata ganawa tsakanin su wurin da ake son cimma shine tattaunawa kan babbar haduwar nan ta kasa da kasa, mai lakanin kirt magic a ranakun Takwas da tara ga watan janairu shekara 2022 inda kabilun da ke maganar harshen abzanci za su haduwa, domin samun cikakkun bayyanai kan wannan taron wakilin studio kalangu a balle yara hassan mummuni ya yi fira da uwar gidan almasur hindi iltinin mai lakanin tambara ɗaya daga cikin masu tsaron ga kuma abin da take cewa irgba irma bore labaran di marga wana sola muna so mu ba da labarin shirye-shiryen taron da za mu yi a watan juni ran bakwai da rattara za mu yi wannan taron taron za mu yi shi ne na ƙasa da ƙasa don yaren tamashek don yaren na ya fara ragewa ya za mu yi mu tada shi su taro waje ɗaya su san tushen tamashek a fara aiki da al'adun tamashek Dan kowa ya san abokin wasan shi su fara wasannin tubastaka su haɗa zumunci mai ƙarfi da makwabtansu don kun san da tamashek suna da makwabta da yawa wani wurin hillani ne wani wurin zubar mawa da hausawa ne ya zami yin kuma a cikin wanga taron da za a yi ya zama sabilin da zai kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasar ana gudanar da baje kolin kayayyakin noma da kiwo a difa albarkacin bikin zagayowar sallar kasancewar ƙasar nijar jamhuriya da ake yi a kowace 18 ga watan Disamba. Abokin aikinmu Mani Musa ya haɗa mana rahoto kan tarihin saniyar kori a cikin firarsu da Madu Abba Kura mai laƙanin Mawo shugaban ƙungiyar ta kore. abin da ya shafi ƙahonin shanu akwai wasu kalan shanu mai suna kuri mai dogayen ƙahoni da wasu shanu kuri mai manyan ƙahoni da waɗanda ba su da ƙahoni bambancin su da sauran shanu shine ba su da tozo irin shanu da ba a samu su ko a duniya in ba yankin kogin chadi ba tsakanin niger nigeria da chadi suna da kyau kuma suna da nono sosai irin wannan saniya ta kuri mai shekaru hudu ana iya sayar da ita a kasuwa jika 600 700 samfarin shanu ne masu isasshen nono idan aka kula da su yadda ya kamata dan wasan dambe na na kasar nijar sabi gado musa da ya samu goron gayyata na shagulgullan kasa da kasa masu shawar dambe da kuma gunayen wasan da zai wakana a ranar 20 ga wannan watan a banfiya kasar kamaru sai dai har yau dan wasan na zama jiran tikitan nashi na jirgin sama gashi kuma ya kamata a ce ya daga ranar juma'a tana ƙasa tana dabo a game da tariyar tashi kamar yadda sabi ga domin ya shaida ma salamatu kadiri Da zaran ka zama gwarzo, to ka san me yake jiran ka sama aikin da ya kamata ka yi. Na yi shirin wanga kwamfular na ƙarshen shekara 2021 da ƙungiyar Cameroon ya shirya. Ban da kuzari sosai saboda tun jima'a ya kamata in tahi. Har yanzu ban samu tikitan jirgi ba. Jiya da dare ne minista mai kula da matasa ya kira ni saman maganar tikita. Don har yanzu bai shigo hannuna ba. Kuɗin tikitan jirgi za su biya mini zuwa da dawowa zani cameroon zan ɗauki jirgi na ne a nan yame zuwa yawunde don a bafiya zani mota zani shiga zuwa bafiya amma ofis minista tikitan jirgi kadai ne za su bani akwai kudaden da ya kamata in samu na kwanakin da zan yi kyan da ki da sha da zan yi sama hanya da kudin otel da sauransu les hôtels ainsi de suite madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a wannan lokacin na annobar cutar covid-19 al'amuran kiwo na ta gayyara ganin cewa an rahe wasu iyakoki yayin da wasu guraren kuma rashin tsaro ya yi kamari sai dai a wani bangaren kuma samun allurar rigakafin cutar covid-19 ya kawo ma makayan sauki kamar yadda kinna umaru jami'in da ke kula da batun agaji a kungiyar makiyaya na kasar nijar aren yamma olivia sugbavi fashin baki kan kalubalen cutar covid-19 kan shige da ficin al'amuran kiwo kan iyakoki Depuis certain temps, on a vu la concentration. Tun yau da ɗan lokaci mun ga taruwar dabbobi da makiyaya da suka zo daga wasu ƙasashe da eh, matakan kan da garken cutar COVID-19 suka hana su ratsa eh, iyakoki. Dalilin fargabar shiga da cutar cikin sauran iyakoki. Tasirin an ji shi tuni ana fama da matsalar karancin abincin bisashe da ba ya isa domin ciyar da dabbobinmu. Sai gashi kuma muna ganin wasu adadin dabbobi da kuma suka zo suka karu da namu. ke kara kawo damuwa ga matsar da tuni ta lalace. A yau an yi waɗan lokaci da aka ƙaddamar da allurar rigakafi ta cutar corona. Shin ko bisa wannan ne kuke tattaunawa da makiyaya? A gaskiya akwai wasu takardu na wayar da kai da muke nan muna sakawa a bangaren iyakoki domin a wayar da kan makiyaya domin idan muka fada cikin ƙarancin abincin bisashe mai muhimmancin gaske da ke tilastawa babban babban adadin dabbobinmu na su ratsa iyakoki a yanda kuma sauran kasashe suka aza sharuɗa na cewa dole sai makiyaya sun yi allura kenan ba mu da wani zaɓi sai mun yi haka kuma makiyaya mutane ne da ke raya cikin wata duniya ta daban ba su buɗe ga irin waɗannan abubuwa ba ya kamata mu ƙoƙarta wani aiki na wayar da kai domin su yarda a musu allura domin su baiwa kansu sa'ar ratsa iyakoki abu ne da muke nan muna aiki kansa sosai makiyaya suna sauraron mu wane saƙo kuke miƙawa zuwa ga waɗannan makiyaya. Euh, euh, to saƙo da nike so in tura musu shine na su yi ƙoƙari su yarda su yi allura domin kare kansu da kansu da kuma samun damar ratsa iyaka su euh, je wuraren da ke da ciyayi mai muhimmancin gaske. kuma musamman ma zai sauƙaƙa shige da fice busashe da makiyaya kuma zai ƙarfafa mu na hulɗa da sauran ƙasashe domin bunƙasa har kullum kiwo a tsakanin ƙasashe. abin da ya sauke na a game da labarun na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga musu hasanu ɗaukin labaru na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu nan. hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.